masu kallon mu yau abubuwan da za mu kawo muku su ne gireba da kuma alawun madara abubuwan da za a bukata idan za a yi gireba ana bukatar fulawa mai sukari da kuma kantu abubuwan da za a bukata idan za a yi alawan madara ana bukatar madara sukari sodium flavor butter da kuma kwakwa direba da alawan madara kusan dai abubuwa ne za ka iya cewa abu ne na gargajiya kuma abubuwan kwalam da makulashi don kusan yau ba dai abinci ne amma dai na bangaren da ya zaki-zaki da dan kwaɗayi-kwaɗayi ga dai duk abubuwan da za mu yi amfani da su abin da ya ja hankali na mm. waɗannan cutters ɗin abubuwan da ake kamar yayyanka abu su fitar da shi su a gireba za mu yi amfani da su ko kuma a cikin alawan madara a alawan madara za mu yi amfani da shi to abin kenan an samu canji ne wani an samu canji sosai ma ko dan akwai wanda suka fi wayannan ma eh. wanda za su fitar da irin su butterfly da green leaf haka duk dai abin da kake so ko kuma wanda kake so amma su na roba ne dan zane zai fito sosai a jikin su eh to dan dai kawai wayannan muka samu to masha Allah To masu kallon mu sai ku biyo mu don ganin yadda shirin zai kasance. sannun mu da sake haɗa da ku a cikin shirin akushi da rufi suna na fatima rabi bai kuma ni zan gabatar muku da shirin na wannan lokaci a tare da ni don gabatar muku da shirin bakon mu ita ce malama khadija mahmud uba wato mrs awal snacks and sweet milks malama khadija salamu alaikum wa to masu kallon mu kamar dai yadda kuke gani yanzu abin da zamu fara muku ita ce gireba ga dai duk abubuwan da za mu yi amfani da su mun sako su yanzu malama khadija sai ki matso ki fara hada mana ita wannan gireba za mu fara auna fulawar mu mm. za zuba shugan mu shi wannan sukarin na kin dauko shi mhm. za a juye shi ne gaba ɗaya ko a gaskiya ba za mu juye ba saboda ne majority kin san flower kan tita fi kaman gwangwani in ka ce a baka kwata eh. to duk kwata yana amfani da sukari gwangwani ɗaya da rabi eh. to wannan kuma na ga kamar tun da gwangwani hudu muka saka ba za mu juye duka ba eh. za mu dai zuba amma in an duk wanda ya tashi kawai in ya siyo fulawansa wata zai saka shugansa gwangwani ɗaya da rabi e to yanzu kafin ki saka gashi dai yanda nake gani mm. ban ga irin kura-kura da kamar sukari sosai ba dai na ga yana da laushi eh sai an daka shi ko a nika shi a blender amma dai a daka din zai fi eh. da ba kowa ne yake amfani da blender ba in an daka sai a tankaɗe shi sai a ƙara mai da tsakin a ƙara dakawa sai a ƙara tankaɗewa a haka dai hanka ga ba tsakin a ciki eh. sannan sai ka zo ka zuba a ciki sai ka haɗa ka juya amma me yasa shi ba a saka ci gaba da zuba abinci me yasa ba a saka shi sukarin a guda-gudansa sai an ai ba zai narke ba kwata-kwata eh. don in ma baka zuba ba in ma baka daka ba ba za ta yi ba eh. saboda naga kamar yana yin kamar dankali dankali in ka tashi cura ba ma ta rasuwa gaba daya eh. sannan kuma ba lallai sai a obin fa za ka rasa gireban ka ba za ka iya amfani da namu na magashirar na dan kara yauwa za ka yi amfani da gawayi eh. da farantai na fanteka irin na iyayenmu na da yanzu na san ba kowa ne yake da shi ba amma in ka nema a kasuwa za ka samu eh shi ma za ka iya gashin a kai yau da shi daman ake yi asali tun kafin oven ya shigo ko da wannan ta yanzu za mu zuba man mu shi za mu auna ne ko yaya man gwangwani biyu da rabi ake zuba amma ya danganta da fulawan ka ko yana shan mai ko baya sha to ba zan yanzu kenan za mu fara aunawa auna yawwa inda kin ga daman kofi ɗaya yana daidai da gwangwani ɗaya eh, yanzu ina fahimce ki kenan ma kusan shi kamar ruwan kwaɓin ita wannan mai ne ba a saka ruwa kwata-kwata ba saboda in kin sa ruwa ai za ta jiƙe ba za ta rasu ba sannan kuma yadda za ki dai amfani da garwashin naki mm. ban faɗa wa masu sauraro masu kallon mu mm. za ka zuba garwashi za ka huga wutanka a mangal yadda kake huga wuta amma ta kama gaba ɗaya sai ka mm. zo ka juye shi a cikin farantin fantekan nan amma babban to ita kuma gireban ka sai ka cura ta a cikin karamin farantin fanteka eh. wanda bai kai wancan na garbashin ka girma ba wanda kinga zaka iya daurawa akai yau ka daura akai yau wato kana zaune a wajen za ta rasu in ta rasu zaka ji tana kanshi kanshi tabbas to wasu za su wannan dinta za su iya gasa iya gaban kadai saman kadai ba sa rasa bayan to in kin gasa bayan gaskiya ta fi daɗi eh. shi ne za ta haɗe ta yi To kin ga oven ai yana rasa sama da ƙasa ne tabbas in ƙaro ma mm. juye duka? Mm. eh juye gaskiya to in kin gama <clears throat> in ka gama kwabin ka sai ka zo ka cura shi haka eh. ya danganta dai da girman da kake so sai ka jera akan farantin orin ba ki ba mu farantin orin ba mu shafa mai ba za a shafa mishi mai kenan gudun kamar mm, kamu da yawa zai shafa ko a kawai dan shafa zaki amma wasu sun fi shafa bota idan na gani da bota da mai duk ɗaya ne eh so in baka da bota ma kawai ka shafa mai ɗinka kacin da ni ba amfani nake da wannan ba da garwashin nake amfani na wato a gargajiyancen dai sosai so ai ta fi daɗi sai kuma ki ga ana ta cewa da me kake da me kake haka ne haka yayi aiko? Mm. bari mm. to kin gani ajiye miki ta haka? zaka mulmula shaka kaman kwallo sai ka jajjera da kika mulmula kika saka kin ce mm. da za a dan faɗaɗa ta tai faɗi shi daman faɗaɗawan ba wai da hannu ko da cokali za da hannu ai sai sai kin shatin hannun ki kin ga zai fito ko so haka yanda kika yau haka din zaki kama gefen ko da wancan farantin kika yi na fanteka shi ma eh. dan kama ki dan sai wannan in sai kalan fata sosai kin haka man wannan eh. to za ta iya karewa amma ba lallai din ta karye ba in kina so zaki iya zuba kantin ki ya ji sosai amma ba daga kin zuba za ki bar shi a haka ba sai kin dan daddanna shi saboda ya kama jikinta in kin bar shi a haka ba zai kama jikinta ba kina daga farantin ma mai bi kiga duk wani ya zuzzubo duk da muna zuba ma a haka wani ya zuzzubo in ta ji kan cuta fi daɗi kuma kin ga shine kusa yake ƙara wannan ƙanshin na gireba da zaki ji ya tashi yau tana ƙanshi ɗin nan ko bikini ya ce ba wataran za ki huta da siyan biredi na kwanaki in dai kina yin ta a gida saboda in kin daddana wanda zai fadin ma ba shi da yawa yawa wanda ya makale zai manne a jikinta ba sannan kuma kai ki ce na gana faɗaɗa ta wata bata faɗaɗi ba ki ta buga farantin to eh. kuma ƙarshe dai zaki lalata ta za ta yi fadi sosai na ce wajen cirewa kuma dole dai sai kin bar ma ta huce sannan za ki ciccire ta saboda ba a son ta kare duk da ita kin san aiki san masu iya yara ma suka ce ba duk aka tare aka zama ɗaya ba daman ba za a ce duka sai sun fito girman su ɗaya sannan kuma aikin ta gaskiya yana da wannan wani lokacin yana da sammatsi in kin yi ta za ta dagargaje musamman in kika saka mata wuta amma dai son samu wutar baya baya kenan ki dai ban wutan ki yau wata kama ga baki daya dan yakan ci yi gaskiya da yawa kamar yanzu kullum hamsin din nan a kwata za ki iya yi da guda ɗaya eh. ko ɗaya da Yau yauwa a kunna ofin sai mu zira ta sama da ƙasa kenan za mu saka wuta sama da ƙasa ba sai mun yi ƙasa ba sai mu ce bari mu zo mu sama mu yi gaba ɗaya to bismillah mhm. to za ki saka mu ina tunanin za mu ɗan bata ko minti goma haka tun da aikin ga muna gurin in ba sai ba sai mu ƙara yanzu daga taga su an kammala gireba kenan an kammala gireba shikenan sai mu cire sai mu sabon dinta sai kuma mu yi alawan madara To masha Allah. Ba ta dai da wani wahala amma aikinsa yana da dadewa in ka nutsi yanzu za ka yi ka gama insha Allah. Yanzu kuma a gabu na gaba da za mu yi ita ce alawan madara ga kuma duk abubuwan da za mu yi amfani da su. Malama Khadija yanzu ya zaki fara da mana ita wannan alawan madara. Shuga za mu zuba a tukunya sai mu zuba mishi ruwa mu bar shi ya dahu. yanzu kenan na baki shuga na kunna wuta kenan to bismillah ba ga kunna ruwan ciki ya dan kawo ruwan can da an zuba sannan don zuba ruwa kaɗan shi ma kamar yanayin sukarin za a auna shi ne ko kuma a mutum zai zuba za a auna shi gaskiya majority masu shan kin san kala biyu ce a lawan madara eh. ni wannan da nake on sweet nake ce mata eh mara zaki kenan ita kuma waccan wanda za ku saka an adadin madaranki adadin shuganki eh. kamar misali ba ma adadi ba ne ba zai zama ma kai ɗaya ba eh. tunda ba albishir ba ne amma wannan dai madaranki in kwano ne zaki zuba mata shuga rabin kwano in kwata in rabin kwano ce zaki zuba mata shuga gwangwani hudu eh. amma wannan in madaranki rabin kwano ce za ki zuba mata shuga gwangwani ɗaya da rabi ko kuma ɗaya da rabin ma bai kai shi rabin kai ya karasa rabin dai sai ki dafa sai ki dafa shirin ki in ya dahu za ki ga yana yauƙi. ki dan shi a ƙasa za ki ga ya haɗe jikinsa bai wargaje ba bari mu ga shirin mu ko ya fara za mu juya shafa to malama khadija na ga dai gashi yadda muka saka sukarin da farko gaskiya mm. ya narke yana abin nan yanzu sai mai za a yi kuma sai za mu juya shi a roba ne don mu shuka amma ka ki ɗaura shira kuma ki ce za ki rufe eh. mu ma daga baya mun bude saboda gumin jikin wannan ɗin zai koma cikin shirin sai ya da ruwa kuma eh, to ko ki ajiye a nan bari in dauke miki wannan eh. za mu juye shi kashe ke kenan a'a kake juye kake kashe Paano ko ano? Wala? Eh. Paano madara? Paano flavor ko? Baki da cokali kenan? Da cokali. Sai ka bani kwakwa saboda kan manta da ita. ka a zuba flavor da yawa saboda yana fitowa sai wannan sodium din saboda ga masu saidawa eh. in ba ka son ta lalace ana ɗiga kaɗan saboda tana yawa ka ta yi fumfuna in kin bata saboda wani lokacin ma hannu yakan sa ta yi fumfuna eh. kwakwa ai sai tun da uku kala uku zami sai mun kwashe ta ƙarshen za mu sa mata kwakwa yanzu me zan baki ya zaki bani da bota Um, Malama Khadija na ga kin ce kin saka flavor kuma na ga flavor na gari. Eh, Idan baka da na gari zaka iya saka na ruwa ko na gari ake bukata. Gaskiya da shi ake amfani tun dama can gaskiya ni dai da na santa eh, da flavor gari ake amfani gaskiya. Eh. Sodium din kaɗan flavor ma kaɗan ko bai fito ba yanzu amfanin mai da tukunyar nan da muka yi saboda kun ga ai wannan shugan namu ba zai ba zai isa madaran mu ba eh, ba zai isa kamar ya kwaba mana madaran ya kwaba mana madaran mu ba shi yasa muka mai da tukunyar mu muka zuba mata ruwa kaki ce kina da ruwan zafi bari in dauko in kara eh. ko ina da tafashashen ruwa zaki zo in zo in ringa zubo ina da tafashashen ruwa bari in ɗebo in zuba to gaskiya ba za ta yi ba eh. tukunyar shirin ki zaki maida tana dan tafasa tana wannan kwaikwaya kina iba kina kara zuba min zaki zan tuka in ta tauri in ta zubowa zan ce ki bar haka in ta kai gejin da nake so to ba ta kama ga ruwa za ki zuba mu to ko sai mun dan kara ma ruwan za mu kara dama ai yana kara ya isa kina karar da shi kina kara wani dole sai kana yi a hankali a hankali ruwan yana tafasa yana tafasa ita kuma waccan din kika daura shirin ki wadda mutane suka fi in ya dahu amma ruwan ba kamar yadda na zuba kaɗan zaki zuba ba da ɗan yawa ya ɗan hauro kan shiga in ya dahu sai ki tuka ta a tukunya kina saka mata bota sukarin yana saki to za ta ci bota da yawa zuba bari mu saka bota ɗin mu tsakiya saboda kar ta huce bai narke ba za ki ɗauko wani cokalin ko kin ga zafin shuga shi zai sa butan ki ya narke da kuma kin ga ruwan zafi ma da ake sakawa butan ba gaskiya ba da waccan muke amfani ba wadda muka sani idan ban katse tsaki ba in kika ce ba da waccan ba akwai bota na leda akwai na cikin roba na cikin a'a ba na cikin roba ba na cikin bokiti din na irin manya manyan bokiti. Nan da ake amfani da su suna a'auna shi a leda suna saidawa ɗari ɗari majority wajen masu saida kayan cake yanzu da zuba miki ruwan ke yau kaɗan zaki shi mana saboda har yanzu jikin da akwai ruwa da kuma ɗan mai ƙwambo to ya isa sai ki bamu madara yanzu bata haka? akwai wanda zai ce baya son ta garin nan hmm. ya fi son ta gwangwani za ku iya amfani da isa gaskiya ma aikin ce ko irin ta leda duk wadda ka samu ne za ka iya amfani da ita ta yanka. amma in ta sira ce dole ka siyo irin wannan da ita za ka yi amfani muna buƙatar ruwa ko ya yi haka kun ƙara gaskiya ɗan kaɗan ga to ya isa mun kammala to yan sai kuma juye ta zabi ga wani na madara kusa da ke mhm. ba ni tishin zan ɗan ka kaɗan saboda kai ka ba ni cokalin da yi maza ga shi wannan kusa da ke yi amfani da wannan um, ta shi saboda kar ta kama saboda kar ta kama in kin san danko ne eh. za ta iya makalewa tunda muna buƙatar mu ɗan yi rolin ɗinta ta ɗan yi faɗi yadda za mu samu daman yanka ta eh. mu fitar da shef ɗin da muke so mu abin da ya sa muka kasa ledan saboda za mu ɗan yi ta kala uku ne ko da mai kwakwa da mara kwakwa da mai sweet ko za mu ɗan saka brush ni ina amfani da in ba ka da shi zaka iya amfani da hannunka eh ka shashafa yawwa tunda kai a gida kake nan kun ga sai muna ta kokarin wankewa ko kuma da cokalin kinga kamar yadda kika kamar yadda na fara da farko ba amma in kana sauri za ki shafa mana a nan saboda kar ta daskare in kwashe wannan masu kallon mu suna ganin dai yadda ta yi rakana. kamar mun sarrafa ta kamar ba madaran ba gashi nan ta haɗa jikinta sosai ina man nan dole za ki ajiye mai a kusa da ke saboda kar ta kama wato kusan duk da cokulan da ledan komai kana buƙatar ka saka mishi mai kenan yawa saboda kai ya kama ba na ji kina ba za ki iya ba amma kwatanta yanda na ga kina ta yi ne gaskiya eh. <laughs> shine abin da ba dai tsoro ya bani ba amma dai na gaskiya za ka iya amfani da hannunka eh. in ta sai da wace gaskiya sai ka saka wannan ya sunan ta muciya saboda ka dan yi rolin din haka yanda za ta dan ba da faɗi a ce ka samu riba ko amma in ta ci ci za ka iya barin da kaɗan yi cire cirin na mara ba ni switchin na wato abubuwa daban-daban kenan in kana so duk za ka iya mm, sakawa za ka iya saka mata shi bari kaɗan yi mata ba lallai sai irin wannan ba kin san kala-kala ne eh. ba lallai sai wannan mulmulallen ba kowanne za ka iya haɗa su kuma duka ka saka wanda dai kake so in ba ka so ma za ka iya barin kayan ka a haka mun saka ne ka a ganta a wani wajen a ce wannan kuma fa kuma kira kamar ƙarin wani ado ne ma yawwa shi ma to ita ma kamar yadda za ka ɗan bita da hannunka ka ɗan daddanna ko ka kifa da dandai ta shige ciki mu ma da kanmu mun fara alawoyi masu kyau ba sai ana zuwa store ana siyowa ba ko gashi mun gama bari mu yi manya duk wanda kike bukata ya danganta eh. za ki iya shafawa abinda za ki fitar da shape ɗinki mai eh. ko bota saboda yana makalewa kun ga aika kamar irin abin kek ne haka eh. sai kuma ki dan saka masa dan yatsa ki turo shi kaɗan ba da ƙarfi ba in kika turo shi da ƙarfi zai iya lalacewa wato anan ne kin ga zai fitar da duk shapes din da kike fada yanda kake so in baka da su ne kenan zaka ce bari ka yayyanka da wuka da wuka yanzu ma ai zamu buƙaci wuka eh tunda zamu fitar da shape din na wuka so daga haka in ka gama yayyanka su an gama alawar madara kenan mun gama alawar madara sannan sauran kake ce to ya zan da wannan sai ki haɗi ta ki ƙara murzawa eh. amma ita wannan wanda kika sa mata wannan shukin gaskiya sai dai ki bar ta haka ki fuffutar da ita a gefe haka eh. amma watan za ki iya haɗe ta waje ɗaya ki ƙara murza yawwa ki ƙara fitar da wani shef ɗin ba wanda kike so Eh, bari mu ƙara yi wanne ne ba mu fitar ba wanne mun fitar bari mu ci gaba da yi kuma ga baki daya to masha Allah sai ki ajiye ta sha iska ba da kin gama za ki ce bari in fakiji ko bari in je in kai ta sai kin dan sa ta tashi a iska saboda ta daskare yauwa dumin da aka yi amfani da shi da su ruwan zafi din yauwa to masu kallon mu wannan karan dai gaskiya zan iya cewa babu bata lokaci um, abinda nake ganin zan fara yi shine zan fara ɗanɗana ita alawan madaran nan kuma dai gaskiya mai ɗan wannan ada-adan haka gaskiya da ita zan fara tunda kin ga dai wannan daman kusan za a ce an daɗe ana haɗuwa eh, so wannan ku kin kamar wani abu ne da yake sabo da kuma aka abin nan kuma gaskiya kin gani yadda kalolin shi ɗin suka fito hakan gaskiya ya min kyau sosai kuma kin gani wannan kamar gama yara ma su ma za ki ga wannan irin abu ne da zai ja hankalin su ma gurin su ga cewa idan aka kawo dan ko ni yanzu yanzu kin ga da wannan da wannan ai hankali na masu kallo kun ga ya tafi kan ita wannan gaskiya wato um, malama khadija bayan ita laushin da wannan alawan madara take da shi tunda za ki ga wasu ba na sanin ban san me yake faruwa ba rashin anitsi ne a yi ta yadda ya kamata za ki ga ta yi tauri haka koya ne to gaskiya masu mu bayan laushin da ita wannan alawan madara ta kuma abin da ya kara birgin da wannan shine ban ji ta yi zaki ba saboda yadda na sani a da sai nake ganin kamar da mm. ana ganin idan ka cika wannan sukarin shine kamar burgewa ko yaya to amma kin ga gaskiya ya fusan ta yi zaki wani zai ce miki na fi san me kwakwa kala kala da mm. mutane to amma dai gaskiya kin ga wannan dai kusan zan iya cewa ga waɗanda musamman zaki ga yanzu mutane ma suna gudun irin waɗannan abubuwan su zaki da waye to gaskiya wannan mutum zaka sha ta lafiya lau ba wani matsala ba ta irin wannan zakin da zaka ji ka ce ya dame ka ba mm. yanzu kuma sai ita gireba kuma dai gaskiya masu kallo kafin na ɗanɗana bari da yadda muka faɗa ni da malama Khadija ƙanshin gireban nan ya cika min ciki sosai shi yasa ban ma fara ci da ita ba saboda kan na je na zo na ci na kasa ita ɗanɗana alawan madara. malama khadija ita gireban nan idan yanzu misali za ka yi ta baka son ka ga shi riɗin kantu a sama eh. za ka iya sawa a cikin kwaɓin ka a za ki iya yin a baki ba kantu amma in kika yi ta da kantu ai sai ta fi kyau kuma ta fi daɗi a baki da musamman mu da ba mu sa gishirin nan ba ɗan gishirin kaɗan kin ga kantin ai zai ba shi ɗanɗanan ɗan gishirin kin san abin da nake so na ce kenan gaskiya mm. masu kallon mace to na san ba mu saka gishiri ba amma na ji gishiri gishiri wato shi wannan kantin da kaɗan saka na gishirin kenan gishiri kaɗan kuma zaki ji in musamman ta wannan wannan dan kamar taurin taurin ta za ki ji ta dan fi garɗi haka a baki eh. amma in kin sa mata su madara su ba za ta miki wannan taushi za ta iya kamar nukus haka kuma ana dan sun da dan karfi haka da dan karfi haka yawa eh. to masha Allah malama Khadija da gireba da alawan madara sun yi daɗi sosai Allah ya ƙara zaƙin hannu to ai salama da masu kallon mu masu kallon assalamu alaikum sunana Khadija Mahmud Oba da kusan da Mrs. Awal Chief and Milik To masu kallon mu a madadin ita babban bakon mu ta wannan lokaci da waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku. Ni Fatima Rabi Gwadibi nake cewa mu kasance ta da ku a shirin danganin abin da za mu kawo muku. Kuma kada ku manta idan kuna so ku shigo cikin wannan shiri ko kuma ku turo gudunmawar ku za ku iya neman mu a shafukan mu na Instagram da kuma Facebook na Arewa 24 Channel da kuma Akushi da Rufi. Da haka nake cewa mu huta lafiya. Ma'assalam.